الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata 27 ga watan rajab alif da 443 wacce sai daidai da daya ga watan maris shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shekul allama qadi iyas rahimahullahu ya rubuta a wannan karatu yana zuwa man masu ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu anhu wanda ke kan titin community bank cross drp junction a cikin anguwar sanosi karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce masu bugu irin nawa mun kwana a shafi na 265 darasi na 86 fasulin da yake mana bayani wato akan wasu daga cikin bayyanannu kuma kyawawan mu'ajizojin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har muka kai inda mala yake cewa wato waɗannan mu'ajizoji sun tattaru akan yarurruka daban-daban na larabawa wa garibi alfazi siratiha da kuma wato baƙonnin lafuzza mabambanta na larabawa to yau insha Allah za mu tashi a darasi na 86 a dai wannan shafi na 265 Maliki, na an wuce 68 Na. eh na. darasi na 86 gashi na 68 haka ne Na. malaki Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وما كنت تتلو من قبله من كتابك ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المفلوس انا عايزين نني مكا ويو ان شاء الله ذا متاشا في نت لريدو دا ستين بتاكوز درسي نت ثمانين دا بقوي ما نيجي انما كانت غاية معارف الارض وتكوي سنين الي من لا رباوه shine annasab sanin dangi domin daga cikin abin da laraba suka goge sun san dangi kwarai da sun ga mutum suna iya gane cewa wannan mutumin wuri kaza ne kuma yana da alaka da wani ba kuma duba bane har ma ana hakaitowa cikin adab akwai wasu daga cikin larabawa mutum uku daga cikin kabilan mudar sun zo suna tafiya sai suka ga sawun raƙumi sai suka ce hada hadal ba'ir wannan raƙumin aqwa abta ashrat wato duk inda raƙumin nan yake mai ido ɗaya ne sannan mai yankakken bindi ne sannan kuma gudu yayi kuma da aka bincika sai aka samu haka ne daga sawun shi kawai <laughs> ana fahimta to makuran sanin su shine sanin dangoga da sun ganka shi sa suna da abin da ake cewa kafa kamar yadda mai askari ya kawo shi kuma shi ne kamar abin da yake yanzu a matsa wurin mu DNA kwayar halitta su idan ana jayayya ba ɗana ba ne a ɗanka ne a to in aka samu kafa ɗin ya duba yatsun shi ya kalli ƙwayar idan shi zai iya cewa ɗanka ne ko ba na kawai? ne to sun goge wurin sanin wannan ana fahimta to sai zama na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda suka goge din kuma ya fi su sanin abin da suka san shi wa akhbaru awailiha larabawa sun san labaran magabatansu na farko farko wa shi'ra sun san waƙe wal bayana sun san bayani shi ko annabi sallam abin da ya kawo ba waka bane wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun dan kuma yace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ba mu sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waƙe ba sannan bai bai kyautuwa ga annabi ya zame mawaƙi to su sun san bayani wa ma hasala zalika lahum sannan duk irin waɗannan abu da suka sani na sanin dangoga da labaran magabata da waƙa da iya bayani wannan abu ya faru ne ba da tafarruhi na ilmi zari bayan sun tsaraitu domin neman sanin ilimin wannan abu ko an taɓa yin batu ne dare ɗaya kawai kai ba injiniya ba ne kawai a ga kana da ilimin injiniya ba zai yiwu ba bai yiwuwa ya zanto kai ba makaniki ba ne ka iya kanikanci dole in kana so ka goge wurin kanikanci sai kai ne sai ka koya in kana so ka zama injiniya sai kai ne sai ka koya in kana so ka zama electrician sai kai ne to sanin waƙoƙi da suka yi da sanin dangantaka na larabawa wannan bai auku ba sai da suka sama ma kansu lokaci wurin bibiya da kuma karatu ana fahimta shi ne abinda malaki magana ya ce wa innama hasala zalika lahu wannan ilimoma da larabawa ya zanto suna da shi sun tattara to ya faru ne ba da tafarwar bayan sun sama ma kansu lokaci li'ilmi zalik domin koyon wannan ilimin wal da bi da kuma shagaltuwa da nemansa wa mubahata mubahatati ahlihi an da kuma neman ma'abutan wannan in ka zama historical misali masanin tarihi haka kawai zaka sani koko sai ka bi dattawa sai ka bi to su ma haka ɗaya da suka samu lokaci suka bibi ma'abuta wa hadha al-fan wannan fanni in ji malam nuqsatun wani ɗigon baki ne min bahri ilmihi na daga cikin tekun ilimi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala sabila ila jahdil mulhid babu hanyar da kafiri zai musa wannan lishai'in ga wannan mimma zakarna cikin abin da muka ambato wala wajadal kafaratu haila kafirai ba su samu wata dabara ba da za su iya karyata wannan ilimi na annabi alaihi salam fi daf'i ma nasasna wurin tunkuɗa abin da muka kawo nasu illa kaulahu sai dai kawai cewa asafirul awwalin ai wannan kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko wa qalu na awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ba su da magana da ta wuce wannan ai wannan tatsuniyoyi ne to in ya zama na ku kun san ilimi ba ku san tarihi ba sai da kuka bibiyi malaman tarihin ko to ku bibiye su mana kuma ku zo da irin tatsuniyoyin kamar yadda shi ya zo da su ban san kuna fahimta ba abu ya gagara ya fitira a shi kenan kaga ba tatsuniyoyi ba ne ba waƙi ba ne malai ci gaba da cewa a ah, wa innama yu'allimuhu bashar kawai abin da suka buge da cewa ai wannan karatu in haza illa sihru yu'sab wannan wani sihiri ne kawai wanda aka samo ai mutane ke karantar da shi to dole ne ayin an ce malami ne kai kai karatu dole an san malamanka shi ku nuna malaman nashi mu gani ana fahimta sun gaza nunawa faradda Allahu qawlahum bi qawli subhanahu wa ta'ala sai ya mai da magana su da cewarsa a ina ne lisanul ladhi yulhiduna ilai wannan yare da suke karkata zuwa gare shi ajami wannan yare ne na bebaye in an ce jami shine wanda yake babu Larabe ba wahaza shi ko wannan lisanun yare ne arabiyyun larabci mubinun bayyananne ana fahimta suratun nahl thumma ma qaluhu sannan abinda suka faɗa ɗin nan mukabaratul ayyan kaucewa zahirin abu ne na ƙarara an ga fari aka ce baƙi ne an ga jajajir aka ce bulo ne kaucewa abu ne ƙarara wanda suka gani fa innal ladhi nasabu ta'limahu ilai wanda suka jingina karantarwansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam imma salman ko dai salmanu ne kuma shi ba balarabe ba ne suka ce annabi a wurin shekara ana fahimta awila abdur rumi ko ko wani bawa ne daga cikin rumawa wanda ake kiran shi ya'ish sunan shi kenan wannan bawa da suke magana shi kuma ɗa ne ga wani hawaifin ibnu abdul uzza yaron gidan shi ne ake ce da shi ya'ish to sai mala ya ce to ko dai ya'ish in ne ko dai salmanu ne wa salman yace shi salmanul farisi radiyallahu an innama arafahu ba'da al-hijra ya san annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan hijira domin da ko muka karanto tarihinsa a nan a lokacin da yake neman haƙiƙa sai da aka yi hijira zuwa garin madina to annabi kuma ya zaune garin makka shekara sha uku a garin madina shekara nawa goma to shekaru sha ukun da bai san salmanu ba wurin waye karatu kuna fahimta to mala yake wa nuzulul kathiri min alquran kuma a lokacin nan da yawa daga cikin qur'ani ya sauka wa zuhuri ma la yan'addu min alayat da kuma bayyanan abubuwan da ba za su kidayu ba ma na mu'jizoza gabanin a san shi salmanu din an samu abubuwa da dama na mu'jiza wa amma rumi amma shi wannan ya'ish bun hawaitib din nan ana fahimta bun abdul uzza wanda suke cewa ko dai alfarisi ne ko rumi fa kana asnam to shi ai ya ma ya musulunta wa kana yaqra'u 'ala nabi ya zo yakan yi karatu wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da wanda yayi karatu da wanda aka karantar waye zai zama malami wanda aka karantar kaga wanda ya karantar da wanda ya karantar shine malami wanda ya karantar to shi wannan yaro rumi din da suke magana ya zo ya musulunta ya dinga karatu gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam to me annabi ya karanta kuma a wurinsa alaihi salatu wasalam kuna fahimta wa ismi an saba a cikin sunansa shi wannan rumi din waƙila an ce balkanan nabi an ce haƙiƙa annabi ya kasance sallallahu alaihi wa sallam yajlisu indahu wa indal marwa yana zama ya saurari shi wannan yaro din a wurin dutsen marwa in ya zo zai yi karatu annabi sallallahu yakan saurare shi saboda ya fahimci akwai alaman kafin ya musulunta yana da son ya musulunta ka annabi yakan bashi lokaci ya saurare shi alaihi salatu a dutsen marwa ana fahimta wakilahuma ajamiyul lisan da shi salmanun da shi ya'ish din dukkaninsu bai baye ne ba larabawa bane ne wahumul fusaha al su ko larabawa su ne masu fasaha masu iya jayayya jam'u ladud wal khutaba'u lut su ne masu iya khutba mamaganta yan baka ba a kada su a maganar khutba qad ajazu عن معارضة ما أتى به والاتيان بمثل سوس كذا ستنكو أبن دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزود شي كما سنكذا زواد إرنسا أنا فهمتها بل عن فهم وصفه كيف sun ma gaza fahimtar siffansa ma wa surati ta'alifihi sun gaza fahimtar surar tsarin alkur'ani wa nazmihi da yadda tsarinsa yake fa kaifa bi ajamiyin alkan to ya zai yiwu ga mutumin da yake bai bayi ne ba balarabe ba wanda yake maganarsa ba ta iya fita in dai qur'ani yake wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ku zo da irin aya daga cikin alqur'ani sun gaza am yaquluna iftara قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات كزود عيني سروري لي قوما سنجزة أنا فهمتها أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كزود إلين شيء أبياد أنجزة فيتتو قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا in dai lokacin 'yan baka larabawa kun gaza zuwa da irin alkur'ani bai samu ba to bayan larabawa sun shuɗe kuma ba wasu mutane da za su iya gangami zuwa da irin alkur'ani ana fahimta to don haka in larabawa sun gaza ya kake tunanin mutumin da yake shi bai bayi ne ba asalin yarensa ba ne bai ma iya kare kansa na'am mala ya ce eh, wa kana salman au bal'amun rome haƙiƙa salman ko kuma bal'am shi wannan barumin da ake cewa au ya'ish ko ya'ish au jabar ko jabar au yasa ko yasa ala ikhtilafihim fismi kai akan da ya saba wansu ga sunayensa shin sunansa bal'amu ne ko ko yasa ko ko jabar ko ya'ish malaman mu sun saba rahmatullahi alaihi baina abhurihim ya kasance tsakankanin larabawa ne yukallimunahum suna magana da su mada a'marihim tsawon rayuwarsu sun kasance suna magana da su fahal an wahidin minhum shay shin an taba hakaito wani abu daga daga wurin shi salmanu koko daga wurin shi wancan bal'amu din ko yasa an taba kawo wani abu min misli ma kana yaji bihi muhammad sallallahu irin kwatankwacin abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam an taba kawo labari an ce ɗayansu ya kawo ba a taba kawo ba kuna ko fahimta shi abin nan bal'amu ɗin ko ya ishi ko jabar ko ya sa ko dai ma mai aka ce suna sabani tsakanin malamai ko shi ko salmanu ba a taba hakaitowa ba cewa waninsu ya zo da irin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ba to ku tunda ba a haka ito ba yaya za ku jingina annabi gare su ku ce wurin su ya karatu Ka ga magana ce tufka da warwara shi yasa wani zubin idan suka rasa abin da za su yi sai su ce kawai ai sowa ai hargowa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal fihi la'allakum taghlibun kar ku yadda ku ba da dama a karanta qur'ani ku zo ku yi ihu ku yi sowa ku yi hayaniya ku fasa tara saboda in kuka bari aka saurara za a gane alkabila za kuma a gane gaskiya da haka kaga duka kame kame su waɗanda kuka ce su ne malamanta? su ba a taɓa samun wani abu kwatankwacin haka ba to ta ina karatu kuma da yaushe ana fahimta wa hal wahidun minhum bi ma'rifati shay'in min dhalik sannan har akwai wani mutum ɗaya da ya san wani abu kwatankwacin irin wannan wa ma mana al'adu wa haina idin to menene ya hana makiyin ƙur'ani, makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ala kasrati adadi kan yawan adadin su su makiyan wa da ubi talabi da kuma jiddijin wala hairan wurin nema wa kowace hasadi da ƙarfin hasadarsa an yi jilisa ila haza ya zo ya zauna shi ma kamar yadda annabin sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna in kace ya zauna ne fa ya akhudha anhu aidan shi ma ya samo ilimin kamar yadda annabi ya samo a cewarka alaihi salam ma yu'aridu bihi abinda zai tunkuɗe maganan nan da shi wa ya ta'allama minhu sannan ya koya daga waɗancan mutane guda biyu ma yahtaju bihi abinda shi ma zai kafa hujja da shi ala shi'atihi akan mataimakansa me yasa shi ba zai ba in ka ce karatu ya yi ga wurin waɗanda ya karatu kai ma suka ce to bari in tafi nima inda ya karanto in karanto nima in yi abin shi ma ba zai iya ba to ka gaza ba kai ba to kai da shi waye mai gaskiya ana fahimta da ci gaba da cewa ka fi'ilin nadr ibn al-harith kamar irin yadda nazir ɗan haris ya aikata bima kyana da abin da ya kasance yumahriqu bihi yana banna da shi min akbari kutubi na ainihin labaran littattafansa shi annabi bin haris akan shi wancan sura ta sauka sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij wata rana yazo ya sami annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wai shin kana riya cewa bayan mutum ya mutu ya zama turbaya ya rube Allah subhanahu ta'ala zai sake dawo da shi yace na'am sayu'iduhu wa yudkhiluka an-nar zai dawo da shi kuma ya shigar da kai wuta ya cutar da annabi alaihi salatu ya cutar da sahabbai sai zama da cewa daga cikin abin da yake yi yake ku daina rubuwa da alqur'ani ana fahimta sai ya je kawo labarai don yana da exposure yana da yawan tafiye-tafiye sai ya tattaro labaran farisawa da rumawa ya zai ya in dai labari ne da iya bada shi to ba a kai mu ba ba kuma za a nuna mana ba shine yi makrikobin yake bannatawa ya ɓannata na littattafansa ya zo ya kawo a lokacin da aka yi yakin badaru yaki na farko cikin musulunci hijira tana da shekara biyu sai aka kama shi shi inna annabi bin haris da shi da ukba bin abi mu'ayth akubakar kar ku shi ne wanda nan sallan yana sallah ya zai sanya mashi sallah jazurin wato mahaifar raƙuma ya kuma taka wuyan shi sun sallah aka ce sai da idan shi ya fito babu wanda ya isa a lokacin saboda muna da rauni ya yi magana sai iyarsa fatima tana shekara bakwai radiyallahu anha ita ce ta zo ta yi ta maza ta cire wannan mahaifar raƙumin ta tunkuɗe kafarsa kuma Allah ya tsare ta daga cutarwansa to lokacin da aka yi yaƙi yana daga cikin mutum saba'in da aka kama cikin fursunonin yaƙi a shi nadar inna da aka zo an zo wani wuri ana kiran shi safra ka duba ƙarfin kafirci irin na kafiri sai annabi alaihi salatu wassalam yace ina ali ibn abi talib yace gani ina asim bin sabit yace gani radiyallahu anhu yace to kai ka da kiwon wannan kai ka da kiwon wannan ka duba karfin kafirci maimakon su ce ka yi haƙuri mun yi kuskure mun yi kaza sai shi na da ce mallis sabiya yara in ka kashe ni ba zai rike sai ce linna wuta za su zuma aka wuyan yanzu annabi sallallahu alaihi sujuda yace na gode wa Allah wallahi ban taba sanin mutum mamugunci masharranki mummuna mai bakin hali wanda ya cutar da addini irin ka ba yau na gode ma Allah da nuna mani karshen ka ana fahimta saboda yana da hali ya sa ku yangun shi su yi shi ya yi ya sa yaran shi su yi duk wani wanda yake tare da shi ya ba da gudunmawa wurin cutar da addini to shi ne mala ya kawo shi ya ce kamar irin yadda yake yi na labaran littattafansa wala gaban nabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa fakuwa ba an ƙaumihi daga mutanensa in karatu ka tafi a za a nemi lokaci a ce ba a ganka ba to shi bai taɓa tafiya ba alaihi sallallahu salam wala kasurat ikhtilafatuhu kai komansa bai yawaita ba ila biladi ahli alkitab zuwa ga garurukan ma abota littafi yahudu da nasara fa bari a ce yuqala ne ko yuqalu yuqalu malam bugunga fa yuqalu malam kama fa yuqalu duka yuqalu to ya kamata ya zanto yayi fa'u sababiya ce ila an yuqala bari a ce ana fahimta amma mutum ma malam ba fa sai a ce innahu da minhum ai ya samu wannan ilimin ne daga ahlul kitab ana fahimta bal a'a lam yazal baina azhurihim annabi alaihi salatu wasalam bai bushe ba tsakankanin su yana nan yar'a fi sigari yana kiwon dabbobi a yarintarsa wa shababihi da kuma samarcinsa ala adati anbiya'ihim akan ta'ada irin ta annabawa duk annabin da yazo zaka samu yana kiwon dabbobi to shi ma haka ya kasance thumma lam yakhruj an biladihi bai fita daga cikin garurukansu ba illa fi safra sake a tafiya guda daya au safratai ne koko tafiyoya guda biyu lam yatul fihi ma zaman zamansa a cikin wannan tafiyan bai tsawaita ba muddatan wani zamani yahtamilu fiha sa'alimul qalil wanda za a iya cewa ya karanci dan wani ilimi kaɗan fa kaifal kasir to ina ma ilimi mai gaya in dai tafiyar ba ta tsawo ba wacce ba za a iya cewa ya karanci dan wani abu na ilimi ba to ina ga ilimi wannan mai yawa qur'ani ya baka labarin abin da ya wanzu da wanda yake wanzuwa da wanda za a yi to duk ilimin malami bai san wannan ba ana fahimta to amma ka san shiriya ce idan Allah subhanahu ta'ala bai baka ba ba za ka shiri ba wani ibn al ai bai san asalin shi ba shi ma dan ka gane shari'a ce shari'a ta Allah ce subhanahu ta'ala bai san asalinsa ba sai da qur'ani ya sauka ya karanta masa sifofi guda tara wala tuti' kulla hallatin mahin hammazin masha'in binamin manna'in li khairi mu'tadin atim utullin ba'da zalika zanin duk sifofin nan guda takwas karkami mutum mai yawan rantsuwa wulaƙantacce masha'in menene wala su kula hallafin mai hammazin masha'in binamin mai zunɗe mai raɗa mai tafiya da gulma manna'in lirkhairi mai yawan hana alkhairi Asin mai yawan sabo otullin ga ɗagawa da jiji da kai ba da zalika bayan duk guda takwas ɗin nan zanin ɗan zina ne ma ya mai ƙetare iyaka azzalimi sai je falla ko ce maman shi to a wannan mutum ne muna faɗa da shi amma baya ƙarya kuma ke ce kaɗai kika san ko ni waye ko ki gaya min tushe na ko asali na ko kuma aika da ke barza ki kunci lahira sai su ce eh to kai hakuri mai da wukar cikin kube ya maida ta ce duk abin da ya faɗa haka ne sannan daɗin gushi kai lallai ɗan zina saboda kai ba ɗan babanka ba ne saboda mahaifinka wani mutum ne mai katafaren dukiya amma baya haihuwa ta ce sai na je na samu wani ainihin makiyayi na bashi kaina to sai aka haife ka kai dan makiyayin nan ne na sako ubanka amma kai ba dan ubanka ba ne to wanda zai baka labarin asalinka da tushenka ya gaya maka irin abubuwan da suka faru a cikin alkarnu can duk malaman da kuke da tunani masana tarihi wa ya ba da irin wannan labari ana fahimta to amma ka san da yake hassada idan ta yawa mutum yawa baya ganin gaskiya in dai kai ne ya ajiye ka a wani mawkifi haka to gaskiyar ko Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzo ya ce wane shine wane in dai kai ne din kai baka mashi ba ba zai yadda ba saboda ya riga ya ajiye ka a wani matsayi wanda bai kai kan ba kuma yana iya amsa daga wurinsa ana fahimta abu jahal ya faɗi wannan magana yake a ai ba zai yiwu ba za mu taɓa ba da kai ba saboda ada mun kasance kamar da kai ne na tsere in dai an ce quraish za a ce banu makhzum in an ce banu makhzum za a ce quraishawa to yanzu ka muka yadda muka bi shi to ai shikenan ya dauki gabara abin za mu ta da shi har mu kai har a kai ƙarshe to mala yace a bal kana fi safarihi fi suhbati qaum kai a cikin tafiyan ma da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin abotan mutanensa ne ba shi kaɗai tafiyan ba bari a ce ayyaji ne ya yi dabara a tare da mutanensa suke tafiya wa rifaqihi da kuma abokanansa jam'u rafiq wa anshiratihi da kuma danginsa lam yaghib anhum bai taba fakuwa a ce an neme shi an rasa ba wala khalafa haluhu muddata muqamihi bi makka sannan halinsa iya tsawon zamansa a makka bai taba sabawa ba min ta'alimin na wani karatu waktilafin da kuma saɓani ila habrin zuwa ga wani malami na yahudawa auƙassin auƙassin duka ana cewa ko zuwa ga wani malami na kiristoci bai taɓa zuwa yaje ya karatu ba halinsa bai saba ba aukahinin ko ya tafi wurin wani boka bai yi ba bal kai a'a lauke na haza ba'du kulluhu idan da wannan abun ma ya faru baya ga haka duka inda ma a ce ya tafi wani malami bai hude ko wani malamin kiristoci ko boka wannan abu duk ya zo ya faru ya yi lakana maje uma a tarihi to da abin da ya zo da shi zai zamana ana fahimta fi mu'jizil qur'an na cikin mu'jizozin alqur'ani da zai kasance kafi li kulli uz zai yanke dukkanin wani uzuri wa mut'adan sannan kuma zai dakushe li kulli hujja ga dukkanin wata hujja wa mujalliyan kuma zai yayi li kulli amrin ga dukkanin wani al'amari bi ma'ana idan kun ce wai annabi sallallahu ya tafi yayi karatu ne ko to mu je ma yayi karatun a cewar ku abin da ya zo da shi na mu'jizar qur'ani ita kanta mu'jizar ta alqur'ani ta isa ta kankare duk waɗannan abubuwa da kuke ikirarin ya karanto su a wani wuri ana fahimta to amma kuma sun gaza fahimta wasun su dai Allah subhanahu ta'ala ya shirye su wasun su kuma a'a Allah kai mana tsari sun mutu akan kafirci faslu mala ce rabewa wa min khasa'isihi yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake banta da su wa karamatihi da karamominsa wa bahiri ayatihi da kuma kyawawan ayoyinsa in ba'uhu al mala'ika in ba ne ko an ba an bawo a'a naka in bawo an bawo hamza sama eh ai shi ne nake son tantance abin eh domin domin in ce an ba yin biyu in ba da an ba'u an ba'u jam'u ne na naba amma in ba'u kuma mazari ne na an ba ana fahimta duk wanda ka kawo kuma yani a larabci fassara ta canza bari mu ɗauki kasara mu namu bugu idan ka ce wa bahiri ayati da kuma wato bayyanannin ayoyinsa ko su kyawawan ayoyinsa in ba ba'uhu bayarwansa ga labari wato shi anan sallam ne ya ba da labari ma'al mala'ika tare da mala'iku wal da kuma aljanu in kasa kasara ke amma in kace an uhu wato zantuttukansa labaransa ma'ana ba labari ya bayar ya ce ai ya hatsu da aljani ko sun yi magana da mala'ika ba an gani ne gashi suna tattaunawa sun tattauna amma kuma kowane ɗin zai ɗauka ko dai da hamza a ƙasa ko da hamza a sama in kace in ba uhu shi ya ba da labarin sun yi magana da mala'ika ko sun yi magana da aljani zai ɗauka ko kuma an ba'uhu hirarsa ya yi hiran na kusa da shi sun gani duka wannan zai ɗauka an gane bambanci kuwa sai mala ce wato ainihin labarinsa da mala'iku da kuma aljanu wa imdadullahi lahu da kuma taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam bil mala'ika da mala'iku wa ta'atul jinni lahu da kuma yadda aljanu suke masa biyayya wa ru'yatu kathirin da kuma ganin da yawa min ashabihi na daga sahabbansa radiyallahu anhum lahum ga su aljanu wasu daga cikin sahabbansa sun ga aljanu an fahimta to daɗin littafin kuma duk abinda malai kawo sai kawo shi wato talis haka gaba gaba gaba gaba zai mana bayani qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in tazahara alaihi in ko za ku ainihin gangami a kansa shi annabi alaihi salam ana fahimta fa inna allaha huwa maulahu to Allah subhanahu wata'ala shine majibincin al'amarinsa wa jibrilu jibrilu ma yana daga cikin majibinta al'amuransa kaga jibrilu na cikin zuwa ne ne mala'iku alaihi salatu wassalam wannan suratul tahrim aya wa qala ya ce subhanahu ta'ala itka tuna yuhi rabbuka ila mala'ika a lokacin da mahaliccinka ke wa mala'iku wahayi an nema a kumcewa, cewa ina tare da ku da sani na da kuma ilimi na fasabbitu amanu to ku tabbatar da waɗanda suka yi imani sa'uqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al wadribu minhum kull banan kaga magana ce ta mala'iku ana fahimta wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya yi interacting ya yi mu'amala da mala'iku saboda farko aya izi yuhi rabbuka a lokacin da ya yi wahayi wa ma kai aka ma ana fahimta wa qala subhanahu wa ta'ala ya ce in tastaghithuna rabbakum a lokacin da kuke neman taimakon mahalicin ku subhanahu wa ta'ala fastajaba lakum sai an samu annimu mumiddukum cewa ni zan ba ku taimako bi alfin min mala'ikati murdifin za su zo da dubu guda ɗaya na mala'iku masu bibiyan juna a lokacin nan sai ya dinga addu'a ya dinga addu'a abubakar ce arbi alaik sau wa kanka fa innaka la tad'ul asam ba kana kiran bebe ne, ba kana kiran kurma bane da tad'u an basira kana kiran mai ji ne mai gani yace bari in tuhulak koko in tahalik duka ana karantawa hadhihi al-isaba falan Allahu fil ardh in aka halaka yan waɗannan tsararun jama'a to ba za a sake bautan Allah subhanahu ta'ala a doron ƙasa ba banne in gaya ma Allah subhanahu ta'ala to shine Allah sai ya gaya musu subhanahu ta'ala suna rabbakum fastajaba lakum kuna kun nemi taimako agaji sai an samu ku anni mumiddukum bi alfin min malaikati murdifin wato zan saukar muku da mala'iku guda dubu daya tare masu bibiyan juna kaga duka ayoyin suna magana akan wane ne akan mala'iku saboda ai magana ake da mala'iku kuma fasalin na mana bayani na sallam wato ya yi ainihin mu'amala da mala'iku ya kuma yi mu'amala da zuwa ne ne da aljanu to wa qala subhanahu wa ta'ala ya wa iz ka tuna lokacin nan da sarafna ilayka nafar muka juyo maka wasu aljanu uku zuwa tara shine nafar min aljin na aljanu yastami'una alquran suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin su ma da suka gama jin qur'anin sai suka koma suka zama masu wa'azi dan kuma yace qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan yahdi ila ar-rushd fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan ayoyi kusan har zuwa 14 zuwa ko 15 wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun فمن أسلم فأولئك تحروا وأما القاسطون فكانوا لجهنم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم لنفتنهم فيه كذا الجنود سنه على سنة وعد ينكم ان كوما فبأي آلاء ربكما تكذبان أنا ما مغانا نيدا الجنود متاني يا زو أتكين حديث وإن كان بإن كانت با كيوا إذا أكا كارن تامو تسكي ولا بشيء من أمائك ربنا نكذب ba mu ƙaryata wani abu daga cikin ni'imomin da kai mana ya Allah ana fahimta fabi ayi ala rabbikuma tukaddiban da aljanu da mutane ake magana a don haka kaga a ce aljanu su ma sun saurari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حدثنا سفيان بن العاص الفقيه سفيان بن العاص ya bamu labari malamin fito bi sama'i alaihi wato da jina a kansa na karanta masa ya saurare ni haddathana abu laiti samarqandi abu laiti samarqand ya ainihin wato ainihin ba mu labari qala yace haddathana abdul ghafir abdul ghafir ya ba mu labari al-farisi mutumin farisa haddathana abu ahmad abu ahmad ya ba mu labari al juludi mutumin julud haddathana ibnu sufyan ibnu sufyan ya ba mu labari akhbarana muslim muslim ya ba mu labari haddathana abdullah ibn mu'az abdullah ibn mu'az ya ba mu labari haddathana abi babana ya ba mu labari haddathana shu'ba shu'ba ya ba mu labari an salman ash-shaybani daga salman mutumin shayban radiyallahu anhum sami'a zirr ibn hubaysh ya ji zirru dan hubaysh shi kuma shine abu maryam al-asadi zirr din ya ji shi an abdullah daga abdullah bin mas'ud radiyallahu anhum qala ya ce laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra haqiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga aya mafi girma daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wannan suratul najm ne aya ta 18 qala yace ra'a jibril alaihi salam ya ga Jibrilu fi suratihi a cikin surarsa lahu sittu mi'a jana yana da ainihin fuka-fukai guda 600 wal hadisi ko labari fi muhadathatihi ma jibril hirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da jibril wa israfil da israfil alaihi salatu wassalam wa ma da wasansu min mala'ika na daga mala'iku wa ma shahadahu min kasratin da abinda shi annabin ya gani sallallahu alaihi wasallam na yawan mala'ikun wa izami suwari ba'dihim da kuma girman suran wasu daga cikin mala'ikun lailatul isra a cikin wannan dare na isra'i mashhurun wannan labari ne shahararre wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim kuma ingantacce ana fahimta ana sallan labarin sa daga ciki lokacin da ya aure aisha radiyallahu anha suna zaune sai ce ga jibrilu nan ya zo yuqri'uka salam yana karanta miki sallama sai ta ce wa alaihi salam ka ce ni ma ina an samu safa innaka tara ma la ara kai kana ganin abin ni ba na gani radiyallahu anha da haka ka ce na amsa amma ban ganshi bane wannan da yana nuna maka na sallam yayi mu'amala yayi ta'amuli da mala'iku ana fahimta kuma kar ku manta a lokacin a garu hira ai ya ga mala'ika jibrilu a surarsa kamar da makarantu a wasu wurare shine ya firgita a alaihi sallam ya mauta yace zammiluni tasiruni shine ya tafi wurin khadija radiyallahu anha ana fahimta to ire-ire waɗannan suna da yawa har ma yake da Aisha radiyallahu anha Jibrilu ai kafin aure ki sai da ya zo mani da surar ki yace hadihi hiya imra'atuka fil janna wannan matar ka ce a cikin gidan aljanna hadisi ne ingantacce sun ana fahimta malamai malai ce a ah, wa qad ra'ahum bi hadratihi jama'atun min ashabi haqiqa wasu jama'a daga cikin sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ga jibrilu alaihi salatu wassalam fi mawatin mukhtalifa a wurare mabambanta fara'a ashabuhu jibril alaihi salatu wassalam sahabban annabi radiyallahu anhum sun ga jibrilu alaihi salatu wassalam fi surati rajulin a surar wani mutum shi mutumin ana kiran shi dahyatul kalbi ana kuma cewa dahya دال حاء ياء تاء مربوطة هو كتير دحية بفتح الحاء هو دحية بكسر الحاء ونصحابيني رضي الله عنه ككيوة أنا فهمت جبريل سيزو أصورة تاء عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام ينا تنبين أن صلى الله عليه وسلم مسلنتي والإيمان دكما إيمان حديث النتيم بخارج مسلم رحمة الله عليهما أبو فريرة رضي الله عنه شيني رويته ana fahimta shine har ma da um, dukkanin ku kun san hadisin tun ana yarinta da ya tafi da ya ce abin nan a tadruna man istali wai ko kun san waye wannan matambayin Umar haike cewa fa'ajibna lahu sai muka yi mamaki sai Aluhu yana tambayansa kuma sai ce sadaqta ya gazgata shi da ya bada wace a tazuru na mani istali kun san waye wannan matambayi sai Allahu wa rasuluhu ala subhanahu wa ta'ala da manzon sallam sune sai ce fa hadha jibrilu atakum yu'allimukum dinakum dinakum wato jibrilu ne yazo ya karantar da ku addinin ku ana fahimta to wasu daga cikin sahabbai kaga sun gansa a sura ta mutum amma ba san shi bane saboda a farkon magana sai suka ce istala alaina rajul shadidu bayadi asfiyab shadidu sawadi la ya'rifu minna ahad wa la yura alayhi atharu safa babu alaman tafiya cewa a tafiye yake sannan ba gizo-gizo ba kura-kura ba wani mutum daga cikin wanda ya san shi ana fahimta shine da ya gabata to ai jibrilu ne ya zo alaihi salam zai karantar da ku ainihin addinin ku kaga wasu daga cikin sahabbai sun gansa alaihi salatu wassalam wa ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhu shi ma ya gansa wannan hadisi bi majmu'i turuqihi hasan ne in ka tattara hanyoyinsa hadisi ne hasan imam ahmad bin hanbal rahimahullah shi ya rawaito a cikin musnadinsa wa usama ibn zaid da Usama dan Zaid shi kuma wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wa ghairihima da wasunsu hu Jibrilu sun ga Jibrilu a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dahya a cikin surar wannan sahabi mai suna Dahyatul Kalbi ko kuma Dahyatul Kalbi duka ana faɗa ana fahimta wa ra'a Sa'ad Sa'ad shi ma radiyallahu anhu ya gansa ala yaminihi wa yasari a hagunsa da damansa shi ma hadisi yana cikin bukhari da muslim jibrila wa mika'il ya ga a daman annabi da hagunsa sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril da mika'ila fi surati rajulaini a cikin surar mazaje guda biyu alaihi ma a kansu siyabun tufafi biyun farari wa mislu irin haka dinnan misalin sa an gairi wahid an samu ba daga bakin mutum ɗaya ba wa sami abaduhum zajral mala'ika wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhum sun ji tsawar mala'iku hadisin yana cikin muslim shailaha suna dakawa dawakansu tsawa yau mabadirin a ranar badaru mala'iku na ingiza ainihin dawakansu ranar badaru wasu daga cikin sahabbai sun ji sautin tsawan na mala'iku wa baduhum wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhum ra'a tatayurar ru'usi min al-kuffar sun ga fullewan kai tashin kai daga wurin kafirai wala ya rauna darib ba su ga ainihin wanda ya duka ba amma wannan hadisi imamu tabarani ya hakaito shi shi ya rawaito kamar yadda ya zo a wurin imamu haisami a cikin majma'u zawaid a cikin sa akwai muhammad bin yahya al-iskandarani ana fahimta shi mutum ne wanda yake wato lahu manakir yana da abubuwa wanda yake abin ki abin karyace karyace sannan a ciki har wa yau akwai ibnu ishaq shi kuma an rajulin min mazin an samo daga wani mutum wannan ana kiran shi hadisi mubham to wannan shi ya mai da hadisin bai inganta ba kuna ko fahimta malamai wa ra'a abu sufyan abu sufyan ya gani ibnu Haris, harith dan harith yawma idin a wannan yinin rijalan wasu mazaje bizan farare ala khailin akan dawakai bulqin farare baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa ma ya komu laha ba abin da ke iya tsayawa a gaban waɗannan to eh, abin nan Abu Sufyan eh, Sufyan bin Harith din nan wato shi abokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam min ar wanda aka ainihin shayar da su tare halimatu sa'adiyya suwaibatu aslamiyya duka sun shayar da su to a lokacin da musulunci ya zo sai zamana ba wanda yake faɗa da annabi sallam sama da shi shekara ashirin malam ana abu ɗaya ya dinga faɗa ya dinga faɗa duk inda zai je ya yaɗa faɗa kan tudu ko kwararo ko lungu wato zai har aka zo aka yi fata makka shine fa da ya ga abin ya zo zai cinye shi kuma annabi sallam ya fasata da shi kwarai ummu salama radiyallahu anha ta shiga ta ce ya rasulullahi Ibn akhi dan dan uwanka wa ibnu ammik dan kawunka yace dan dan uwana da yake kaza dan kawuna da yake kaza shin in akwai wanda ya kamata ya yadda da ni yayi imani ai bayan sa ne tare muka sha nono tare muka yi wasa tare muka tashi in ma me nake shi ya sani faqad labistu fikum umran min qabli afala taqilu ai na zaune wasu shekaru gabanin in yi ikirarin abinda nake ikirarin shin ba za ku tuna ba ya ce ki haƙuri ki tashi ki bani wuri sai akwai ni nu'aiman cikin sabar da yana zunguransa aka hana shi aka ce kada ma ya gane sallah kai yayi bi wannan ce wallahi malam ba tarari ya tafi wurin aliyu aliyu ce kai malam ana sallan ya fusata da kai ba za mu yi tunkarin shi ba ya tafi wurin abbas kawu kenan ya ce kai ba zan yi tunkarin dana ba kawai kai dai ka je ka ta Allahumma sallim sallim ba abin da zamu yi yace to da Allah in ba za ka iya ba akwai wani sahabi yana kausa samu yana tsorata ni waye shi yace no amma yace to ka dai masa hankali ka san aboki annabi sallallahu alaihi wasallam tare ka da su mutumin ya furgida ne ya zauna yana rike da ɗansa Ja'far yace wallahi in annabi yau bai min rangwame ba bai yafe mani ba sallam zan bi duniya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka yace to ku kira shi idan ka kenan kai kai kai ne ya kamata a ce kai fada da ana fahimta to shi sa galibi zaka ga sunna ce ta rayuwa yadda na faɗa a markaz wani lokaci da kuɗi da ilimi da matsayi na jikinka su suke faɗa da kai sunna ce wannan luhumuhum lahmi wa hum ya'kuluna wa ma dahiyatul mar'i illa at-tarib da'iman wanda kake taimako shi yake faɗa da kai shi bai ki kullun kai baya ba shi ya koma ko kuma kana kasa ya zanto ba ka da abin da zaka bashi na taimako sunna ce ta rayuwa abin da yasa kuma shi din yafi dacewa da ya faɗa da kai shi ke ganin ci gaban ka shi na nesa mai haɗa ka da shi bai san ka ba baka san shi ba in ba an ce wane bane wane bai san ka ba amma shi kuna tare ka canza riga yau ka siyo rali gobe ka hau frajen jibi ka canza zinke ce ke malamin na ashe abin to yanzu me yake yi ana fahimta to in ba isasshen tawhidi sai ka an fara tsalle tsalle ana bebe wane ne malam ya za a naka tashi abu ya tozarta ya koma sai ya yi bara <laughs> ana fahimta na ce ta rayuwa shi yasa ka rike azkar shi yasa aka kira aljinnu aljin saboda aka ce janna ya ɓoye falamma janna alaihi lailu lokacin da dare ɓoye domin min aljinnati da abin da ke ɓoyewa wal nas da mutane sai mutum kana ganin sa amma shi aljani baka ganin sa to kuma haka sai yasa yace wa min sharri hasidin iza da sharrin wani mai hasada wanda ni ban san shi ba kai ne ka san shi bai kawo shi ma'arifa ba dan da yace wa min sharri hasid daga sharrin mai hasadan da na san shi shi ma ya san ni amma zai ce wa min sharri hasidin wani mai hasada ban san shi ba saboda ba lalle bane ka san mutumin da yake fara da kai أنا فهمتها في إذا إمام الشافعي كتير رحمه الله أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرد عن أثراتي يوافقني في كل قول, قول أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي فأنا بهذا ليس أني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات يتيك إكتوى وتعينهم نادي بي أنا فهمتها فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقات يعني ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ذاك دوك سي أي أغوى غاشي غاشي غاشي أما ألوك تم دكشي غون إيرين يني لوك تم دكشي إيه غاني وانيني ناك أنا فهمت تو مكوما كن كراتو من أصلا لسي مكي إن شاء الله برغجي تو شيما ونا حديثنا حارس أبو سفيان بن حارس بإنغانتا بقى an rawaito shi daga sahal bin amr sannan imamul bazzar da haisami duka sun rawaito shi imamul baihaqi shi ma ya rawaito imamu tabarani ya ce a cikinsa akwai hussein bin abdullah bin ubaidillah shi kuma masruk tuntuni an watsar da shi ba magana kaga hadisin kenan bai inganta ba ana fahimta wa ra'a ko wa ara nabiyyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad kanat mala'ikatu mala'iku haƙiƙa sun kasance tusafihu imran ibn husayn tusafihu imran ibn husayn sun kasance suna gaisawa da imran dan Hussein asalin wannan hadisi yana cikin muslim rahimahullah da haka ingantacce ne wa aran nabi annabi sallallahu ya nuna li hamzata jibril fil ka'aba ya taba nuna ma hamza jibrilu alaihi salatu wasalam fil ka'aba a gindin ka'aba fa kharra maghshiyan alaihi sai hamza ya faɗi sume radiyallahu an hadisin mursali ne an samu shi daga ammar ibn abi ammar bai inganta ba wara'a abdullahi ibn mas'ud al-jinna lailatal jin abdullahi dan mas'ud radiyallahu an ya ga aljanu a wannan dare na aljanun wa sami a kalamahum kuma ya ji maganganunsu wannan hadisin yana cikin sahih kissa ta maganar aljanu din nan hadisi ne wanda yake ya inganta kaga yanzu malam ya gama mana magana akan zuwa ne ne mala'iku alaihi musallatu yanzu zai fara magana kan aljanu ana fahimta sai malam yace wa shabbahum abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu siffanta ainihin mala'ikun eh, abin aljanun da rijali zot wato da mutane na wani yanki ne da ake kiran shi zot baƙaƙe ne masu jiki kuma dogaye yace haka haka aljanun suke wa zakara ibn sa'd ibn sa'ad ya hakaito rahimahullah anna mus'ab ibn umair cewa mus'ab dan umair radiyallahu an lamma qutila yawm uhud a lokacin da aka kashe shi ranar uhud aka da ta malak sai wani mala'ika ya rike tuta ala surati akan surar shi mus'ab din fa kana annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya qulu la yana cewa da mala'ikan yana tsammanin ko ainihin mus'ab ne kaddam ya mus'ab ka gabata ya kai mus'ab fa qala lahu al malak sai mala'ikan yace lastu bi mus'ab ni ba mus'ab bane fa alima annahu malak sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa ba mus'ab bane mala'ika ne wannan hadisi da'if jiddan jiddan bai inganta ba ana fahimta wa qad dhakara ghayru wahidin min al musannifin wani mutum ɗaya daga cikin marubuta ya rubuto an Umar ibn al-Khattab daga Umar dan Khattab radiyallahu an annahu qala cewa ya ci baina nahnu julus a wani yini da muke zaune ma'an tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in aqbala shaykhun bi yadihi asa sai ga wani dattijo ya fuskanto a hannunsa akwai sanda fa sallama ala sai yayi wa annabi sallallahu wa wa faradda alai annabi sai ya maida masa wa sai annabi yace da shi sallallahu alaihi wasallam wannan sauti irin na iska man an kai wane ne qala sai ce ana hama ni ne hama ibnul ɗan dan haisam ibnu laqis dan laqis ibn iblis dan iblis fa zakara annahu laqiya nuha shi wannan iska sai ya ambato cewa ai ya hadu da annabi nuh alaihi salatu wasalam wa man ba'dahu da wanda suka zo bayan sa fi hadisin a cikin wani hadisi tawil mai tsawo amma Ibnul jawzi rahimahullah abul faraj abdurrahman da muke karatun littafin sa na talbis yana da littafin sunan shi mawdu'at yace wannan hadisi mawdu'i kagagge ne ba shi da asali sannan dadi kuma akwai wani mutum ana kiran shi ishaq bin bashir al-kahin shi kuma mutum ne wanda yake makareci kazzab Zaka hadisi ne mawdu bai da asali kagansa aka yi an kirkire shi ana fahimta to a gurguje wa annan Nabiya aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam allamahu suwaran min alquran ya karantar da shi wannan aljani wanda yake sunan shi hama ya karantar da shi wasu surori daga cikin alqur'ani in ka koma wasu aka ce sune wal mursalati da amma yatasahalun da kuma ainihin idan shamsu kuwirat da falak Idanasi nasi da kuma ikhlas amma yadda muka ce hadisin mawdu'i ne kamar yadda malaman magabata suka faɗa wa zakara al-waqidi imam al-waqidi ya ambato rahimahullah qatla khalid inda hadmi lokacin kisan khalid bin al-walid radiyallahu an a lokacin da zai rushe ainihin uzza mun karanto da ku wannan karatu a cikin farko farkon karatun talbisu iblis ana fahimta ya zo yake abin ga ya la kufranake la subhanak inni ra'aytu Allah qad azallak ba mun karanto ba to lokacin da yana dukan wannan uzadin ana fahimta ko lisauda'i wato ga baka allati kharajat qatl Khalid inda hadmihi al-uzza lisauda'i allati kharajat la wato sai wata bakar aljana ta fito ma Khalid ana fahimta imamun da sa'i shi rawaito wannan hadisi da kuma ainihin abu ya alal musuli ya rawaito wannan hadisi kuma ingantacce ne lafiyar salau sai lokacin da ya sari wannan gunkin sai ga wata iska ta fito in ka koma cikin talbi zai ce kanta a tsaye na shida turat kanta a tsefe ta fito ma wane ne Khalid ibn Walid radiyallahu an ah, law nashizatan tana tsefe da kanta Oryana tsarara fajazalaha sai ya raba ta biyu bisa da takobinsa wa alaman nabi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ce kaji ba abin da ya faru wata mata baƙa ta fito mani kanta a kaifa na raba ta biyu fa la annabi sallallahu alaihi ce da shi tilka uzza ai ita ce uzza wato iska ce aljana ce wa sallallahu alaihi wa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce inna shaytanan Lallai wani shaitani tafallata albarihata ya sukuto ko ya bayyana mani wato jiya da daddare li yakfa alayya salati domin ya yanke mani tallata ana fahimta fa amkanani Allah minhu Allah subhanahu ta'ala sai ya ɗaura ni a kansa ya bani iko a kansa fa sai na kama shi wannan aljani din ana fahimta fa aradtu an arbitahu ila sariya sai na nufi in daure shi akan wani ginshiki daga cikin ginshiken masallaci wato fila kenan ana fahimta malamai hatta tanzuru ilaihi har ku wayi gari ku kalle shi shi ma din ya ganku kullukum dukkaninku fa zakartu da'awata akhi Sulaiman sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman alaihi salatu wassalam da yake cewa rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka gafarta mani zunubaina ka bani mulkin da ba zai kyautu ba ga wani a bayana suratu sad faradallahu ko faraddahu Allah sai Allah subhanahu ta'ala ya mai da wannan aljanin kha'iban ko khasi'an wato yana kaskantacce wa babu babun waqi malaki wannan wani babi ne wanda yake yana da fadi kwarai in za a ci gaba da magana aljanu da kaza da kaza da kaza babi ne mai fadi kwarai to kaga da wannan muke fahimta ka duba annabi sallam guda ba da kansa aljani ya gilmo saboda ya rikikita masa sallah ashe da wannan zamu iya fahimta wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yu'i ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura ni yanzu ina da makiya cikin mutane da aljanu kai ma da kake saurare kana da su ke ma da kike bibiye da mu kina da shi shi yasa wata rana na sallah ya kamo hannun Uqba ibn Amir radiyallahu an suna tafiya tsakanin Juhfa da Abuwa ana sallah dinga karanta falaki da nasi falaki da nasi sai ce ya Uqba ya kai Uqba ta'awwaz bihima ka nemi tsari da waɗannan surori guda biyu falam ya ta'awwaz muta'awwizun bi mislaihima duk wani mutum mai neman tsari ko wane ne bai taba neman tsari da irin waɗannan surori sama da su ba guda biyu kaga an ba mu like za mu dasa aya na insha Allah subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu